الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأهفن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه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 masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna sha bakwai ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan sha daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-shaykh al-allama abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabidi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 217 cikin wannan littafi da a yau za mu tashi kan hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه دقى أبو هريرة رضي الله عنه دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب سواه salatul jami'i sallar jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi ta dara sallar mutum a gidansa wa salatihi fi suqihi da sallarsa a kasuwarsa 25 daraja da daraja 25 fa inna ahadakum idza tawabba'a domin ɗayanku idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kautata alwalar wa atal masjida ya zo masallaci la yuridu illa salah ba abin da ke nufi sai sallah lam yakhdu khutwatan to ba zai yi taku ɗaya ba illa rafa Allahu biha daraja face Allah ya ɗaukaka darajarsa da wannan takun wa hatta anhu khati'a ya kankare masa laifi da wannan takun hatta yadkhul al-masjid har sai ya shiga masallaci wa idza dakhala almasjida idan kuma ya shiga masallaci kana fi salatin zai zanto a cikin sallah ma kanat tahbisuhu matakar sallar ke tsare da shi wa tusalli yani alaihi almalaikatu mala'iku za su yi ta masa salati ma dama fi majalisihi allazi yusalli fihi matukar yana majalisin majalisin da yake zai yi sallah a cikinsa Allahumma gfir suna cewa ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kansa ma lam yuhdith Matuƙar bai yi kari a cikinsa ba wani hadisi kamar yadda muka gani imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu salah babu salati fi masjid haka nan ya fitar da shi kitabul azan babu fadlus salati babu fadlus salatin jama'a haka nan ya fitar da shi a cikin babin fadlu salatil fajr fi jama'a babin falalar sallar asubahi a cikin jami'i haka nan ya fitar da shi a babu man jalasa fil masjid yantazir salah babin wanda ya zauna a masallaci yana jiran sallah ya kuma fitar da shi a kitabun buyo babu ma zukira fil aswaq babin abinda aka ambata dangane da kasuwanni ya fitar da shi a kitabun tafsir babu surati bani isra'il suratu bani isra'il babu qawlihi badar Allah ta'ala wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda imam muslim ya fitar da shi fi kitabin masajid babu fadl salatin jama'a hakanan abu dawud shi ma ya fitar da shi kitabus sala babu fi fadl al-qu'ud fi al-masjid babu da yake magana akan falalar zama a masallaci imamu tirmidhi shi ma ya fitar da shi a kitabus sala babu ma jaa fi fadl jamaa babu da yake magana akan falalar sallar jami'i da kuma ma jaa fi al-qu'ud fi al-masjid wa intizar as-salati min al da kuma babin da ya magana akan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da zama a masallaci da sauraron sallah na falala sannan ya fitar da shi fi abuwa safar babu ma babu fadlul mashi ila masjid hakanan ya fitar da shi a babin da imamu nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin as-sunan a cikin kitabus salah babu fadlus salatin jama'a هكذا يا فتد في كتاب المساجد باب فضل اتيال المساجد فلا لا زوا مسلاتي هكذا كم باب الترجيب في جلوس في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة هكذا يا فتد كتاب الإمامة باب فضل الجماعة ابن ماجه شيما يا فتد وانا حديثي كتاب الطهارة باب ثواب الطهور هكذا اتكن كتاب المساجد مساجد والجماعات shi ma a babin almashiyu ila sala da kuma babu fadl salati fi jama'a da kuma babu luzumil masajidi wa intizari salah imam malik shi ma ya fidda shi a muwadda a babu jami'ul wudu'i da kuma babu fadl salati jama'ati ala salatin al sannan da kuma babin intizaru salati wal mashi ilaiha imam ahmad a cikin littafinsa sa al-musnad ya fidda shi a wurare masu yawan gaske wani hadisi game da muka gani ya yi magana akan abubuwa da dama wanda malamai suka yi ta maganganu da sharhi da bayanai a kansu wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa kuma suka zo don ƙara faɗaɗa wasu maganganu da suka zo a cikin wannan wannan hadisi waɗanda insha Allah za mu yi tsokaci akan wasu daga ciki ah, النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى صلاة الجميع هكا صلاة الجميع ما أنرس صلاة الجماعة الجميع عرش الله رجي ضد المتفرق إن أبو ينا هرحالي أتيري شي جميع إن كما ينا رجبي أتيري شي متفرق آه، الجيش رندنا أكن كراة الجميع أكن كراة الجميع أكن كما يتوكيلي لو أن اللفظ تجاؤوا جميعاً ma'ana sun zo a harhaɗe ma'ana sun zo gaba ɗaya ja'u kulluhum alkirmani a cikin sharhinsa kawatibud darari wajen bayanin wannan gabar babu abin nan salatul jami'i sai ya ce ana nufin salatu fil jami'i bi ma'ana fil jama'a shi ne malamin suka ce wannan takallufi ne wanda ba za a karbe shi ba a harshen larabci wannan ba baya bukatar sai tajawuz salatul jami'i yani salatul jama'a ba salatu fil jami'i ba sauraka ba su gamsu da wannan ba kamar al'ayini yana cewa haka tasarrufin ghairu marzi wannan tasarrufin da shi al-kirmani ya zo da shi ba abin yarda ba ne sai salatul jami'i ma'ana salatul jama'a saka ba buƙatar ce ka kaddara wata fa salatun fil jami'i ay fil jama'a ba buƙatar wannan shi yasa ibn hajar ce wa takallafa man qala at-taqdiru fil jami'i wanda yake to taqdirin wato maganar fil jami'i ce wannan takallufi ne ya matsawa kanshi da yawa ba buƙatar wannan takallufin salatul jami'i ma'ana salatul jama'a aljama'a sallar jam'i jam'i yana farawa daga mutum biyu abin da ya sama jam'i yana farawa daga mutum biyu abin da ya sama duk da harshen larabci jam'i yana fara daga uku a ce wannan mufrad ne wannan musanna wannan jam to sai sun kai uku ake cewa jam biyu ne a ce musanna to amma a nan ce salatul jama'a ko salatul jami'i to ana nufin sallar mutum biyu abin da ya sama zato yana fara daga biyu abin da ya sama imam al-bukhari a cikin sayyid bukhari ya ka babu isnani fama fawq babu isnani fama fawqahuma jama'a yayi wannan babin babu isnani fama fawqahuma jama'a babin da yake magana akan mutum biyu abin da ya sama jam'i ne wannan gabar al-ithnani fama fawqahuma jama'a asali hadisai ne suka zo da wannan hadisai ne daban-daban wanda dukan su babu wanda ya inganta shi kadai shi yasa Imam Bukhari ya sa shi kawai a matsayin tabwimi amma ya kawo hadisan da da yake ganin za su iya zama hujja sai ya kawo hadisin Malik ibn al da ya wato koro isnadin sa ta hanyar Khalid ibn Mihran al-Hazza daga Abu Qilaba Abdullah ibn Zayd al-Jarmi shi kuma daga Malik ibn al-Huwayrith yake cewa Annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idza hadarat as-salah fa'adhina wa aqima thumma liyummakuma akbarukuma idza hadarat as-salah idan sallah ta halarto Annabi yake ga wa Malik ibn al yake ce masa da shi da wanda yake tare da shi idan sallah ta halarto fa'azzina wa aqima ku yi kiran sallah kuma ku yi iqama umma kuma akbaru kuma wanda yake babba daga cikin ya muku limanci to kaga lafazin wal ya umma kuma akbaru kuma yana nufin mutum biyu kenan wannan riwayar da ya kawo ta hanyar Khalid ibn Mihran an Abi عن مالك ابن الحوارث فما شي كان امام البخاري يا حديث تهير ايوب ابن ابي تميمه السختياني لقى أبو قلابة الجرمي لقى مالك ابن الحويرث دلفز إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم يا ذو لفظ جمعي با لفظ متنبيبا إذا إذن صلى yake ce musu idan sallah ta halarto falyu'azzin ahadukum dayan ku yi kiran sallah wal ya'ummakum akbarukum babban ku kuma ya muku limanci saboda haka lafazin da yazo ta hanyar ayyo yana nuna cewa Malik ibn al-Huwairith ba shi kadai bane tare yake da wasu jama'a wanda sun wuce mutum biyu saboda haka kaga za a yi hujja da hadisin malik ibn al-huwairis akan cewa jam'i yana fara daga mutum biyu ba ba zai zama hujja ba in aka dubi isnadin da ya koro ta hanyar ta hanyar ayyub ibn abi tamim amma aka dubi shi ta hanyar da ya koro ta riwayar khalid al-hadda to ta nan ne sai a ce zai iya zama hujja mutum biyu abin ne amma abin da aka sani a tarihance kuma abinda ruwayoyi da yawa har cikin imam al-bukhari ya kawo cewa malik ibn al-huwairi sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da kauyen su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan lokaci kuma adadin su ya wuce mutum biyu har kai yi susu 20 matasa suka zauna suka yi saurari wasu darussa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a ce sun zo sun halarci wata daura za su koma garin su ci gaba da koyarwa to sun gagga abubuwa na addini sosai musamman sallah sai da annabi yake sallah malik ibn al-huwairi yana da cikin wanda suka rawaito a wasu bangarori na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rika nuna wa mutane ita a aikace rika nuna wa mutane ita a aikace saboda wato yarda da kansa ma yakan yi sallar annabi a gaban sahabbai da yawa yace haka naga annabi yana yi baya baya wata fargaba a ce ko ya yi kuskure ko ba daidai gani ba sauraka ba mutum biyu ba ne zama imam bukhari ya kawo harwayar da take nuna kamar su bi ne saboda haka harwayar ayyub wato harwayar khalid ita ce za ta tabbatar da hakan harwayar ayyub kuma tana sabanin hakan akwai hadisai banda wannan da suke nuna sallar mutum biyu jam'i ne kamar hadisin da zai zo cikin bayanin hadisin آه، أبي بن كعب لقى النبي صلى الله عليه وسلم cewa inna salatar rajuli ma'a الرجل rajuli azka min salatihi ma'a ar-rajuli من ان صلاه الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله سلر متم كارد ونمتم تافي سلت شيك ليه kaga mutum da mutum biyu kenan sallar mutum tare da wani mutum ta fi sallarsa shi kadai sallarsa tare da mutum biyu ta fi sallarsa tare da mutum daya duk yadda sanda suka yi yawa sannan kuma suka fi zama abin soyuwa ga Allah subhanahu wataala sauraka kaga hadisin yana nuna cewa jam'i yana farawa daga mutum biyu salatu rajuli ma'ar rajuli annabi ya ce ahabbu min salatihi wahdahu ta fi sallarsa shi kadai haka nan da hadisin abu ayyub wani hadisi imam ahmad ya fitar da shi abu dawud da sa'i da sauransu kamar da za mu zo mai bayanin akwai hadisin abu sa'id al-khudri wanda shi ma imam ahmad da abu dawud suka fitar da shi da tirmizi ya fitar da ma'anarsa tuman da ya zo shi kadai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar jam'i tare da sahabbai sai annabi ya ce ala rajulun ya ala hadha fa yusalli ma'ahu akwai wanda zai yi ma wannan mutum da ya shigo daga karshe sadaka ya yi sallah tare da shi aka samu wani cikin sahabbai ya ce ni ya tashi suka yi jam'i daga annabi ya nuna fifikon sallarsa shi kadai a fifikon sallarsa su biyu akan sallarsa shi kadai maimakon ya sallah shi kadai annabi ya ce to in akwai wani cikin mu nan da zai masa sadaka kaga shi yana sallar nafila shi kuma yana farilla saboda shi wannan sai ta zama sadaka a gonsa sadaka ba wajibi ce sauraka nafila ce shi kuma wancan sai ta zama ya yi farilla amma ya samu kuma jam'i ko da kuwa ba na mutane da yawa ba to shi wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa hadisi ne dai tabbatacce an rawaito ta hanyoyi daban-daban masu rauni daga abu musa al-ash'ari da anas ibn malik da wasu su cewa al-islami fa ma fawqahuma jama'a amma ba su inganta ba akwai marasil da yawa da aka rawaito a wannan babin da irin wannan lafazin wanda ba su inganta ba amma babu sabani cewa sallar jam'i tana kulluwa da mutum biyu idza kana min ahli taklif idza kana min ahli taklif ma'ana idan suka zanto dukansu balagaggu ne wannan ba mu sabani tsakanin malamai cewa baligi da baligi in suka yi jam'i to wannan sa jam'i sunansa jam'i ko da kuwa ɗaya namiji ɗaya mace ko da ɗaya namiji mutum da matarsa in suka yi sallah su biyu to sunanta jam'i wannan babu sabani <coughs> in yaro ne karami to anan ne aka samu sabani akwai ruwaya biyu game da imamu daga imamu ahmad wanda yake cewa in sallar farilla ce to ba za ta zama jam'i ba in yaro ne karami a wata ruwayar kuma ta ce jam'i zai iya kulluwa tsakanin mutum baligi da kuma yaro karami su su biyu ana iya kiransa jam'i a wata ruwa yana cewa in fila ce wannan ba matsala saboda hadisin abdullahi hadisin sallar annabi abdullahi ibn abbas da kuma sallar da Uzaifa ibn yaman wanda dukkanin su su biyu ne kuma zanto jam'i ne sai dai da yawa daga cikin malamai ba sa bambancewa tsakanin sallar farilla da nafila su kamar yadda nafila za ta kullu da mutum baligi da yaro karami a matsayin jam'i to haka nan sallar farilla ma za ta kullu tsakanin mutumin da yake balagaggi da yaro karami wanda wani shine kaulin abi hanifa shine kaulin imam shafi'i da imam malik alaihim rahmatullah za ka sallar jam'i tana fara daga mutum biyu abin da ya sama sauraka falalar tana fara daga mutum biyu abin da ya sama duk da cewa suna karuwa kuma falalar na kara karuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi ta dara sallar mutum shi kaɗai a gidansa da sallarsa a kasuwarsa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gida da kasuwa shi ta dira sallarsa a gidansa da sallarsa a kasuwarsa da daraja 25 to malamai sun tsaya sun dubi kalmar gida da annabi ya faɗa da kalmar kasuwa don kana cewa ta dira sallarsa shi kadai amma sai ka ce gidansa da kasuwarsa to me yasa aka ambaci gida da kasuwa ah, akwai nakalin da الملا على القاريين ده ابن حجر بن ساميش بدي آه، لتاف فتح الباري لوصل تفاي ابن حجر اما يكاوش اشكين مرقات المفاتيح آه، مجلد نبيو شافي ندري بيرد تسعين ده هدو يكي تا ابن حجر الاسقلاني ينتشوى وخصى بالذكر an ambaci waɗannan wurare guda biyu gidan mutum da kasuwarsa da yadda zalika ta zaifa idan fata وإن احتاج إلى ملازمتهما فمن بغيرهما أولى بأن يفوته إذن يزنت دقدا دكاسوا ولين يدمتم بازي إيربوا دسوا كودر ينا gida ko yana kasuwa ko yana wato ba zai yi wa rayu ba ruwan shi da gida ba ba ruwan shi da kasuwa dole ne ko ba dan kasuwa bane dole yana da gida to idan ya zanto gurin da dan adam ba zai iya rabuwa da shi ba in yayi sallarsa shi kadai a wurin ko in yayi sallar a wurin zai rasa wannan fifikon darajar to kaga min babu aula gurin da bai zama masa dole ba an fahimta wannan gurin ya zama dole ne dan kasuwa ka ce da shi kai ya je kasuwa kaga ai wannan kai ma ka dauko wani abin da ba zai ba saurare ka ba ko ka ce mutum kai ya zauna a gidansa to ina za ya zuwa zai cikin kogo ya rayu ko to in ya zanto gurin da ɗan adam ba zai iya rabuwa da su ba aka ce to in zai iya rasa wannan da falalar in ya yi sallah a gurin to ina kuma ga wani guraren da ba dolansa ba ba zama dole ba eh, kamar filin bal ya zama zo ka je filin bal kamar ba dole ba ne ka je filin bal sun <laughs> karasa wani zai gama rayuwa zai ma shiga filin bal ba to shi ne shi almulla al-qari bayan ya kawo wannan sai yake cewa wa zahir amma abinda shi ya fahimta a zahirin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a gidansa da kasuwarsa yace an ya ambaci waɗannan wurare domin al-ghalib an an tujad al-jama'ata fil masjid dunahuma galibi an fi samun sallar jami'i a masallaci ba a gida ba ba a kasuwa ba galibi an fi samun sallar jam'i a masallaci ba a gida ba ba a kasuwa ba shi yasa sai aka ambace su shi yasa ce a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wasu dalilai da suka sa aka fifita sallar ta cikin masallaci jam'i akan sallar su shi kadai a gidansa ko a kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fita zuwa masallaci ba tare da ya ambaci ma jam'i ba ba tare da ya ambaci jam'i ba domin yadda yake cewa fa inna ahadakum idza tawadda'a a ahsana al a wa'asar Masjida. la yuridu illa as-salah bai faɗi jam'i ba ma kawai sai faɗi masallaci domin masallaci nan aka san gurin jam'i kawai aka ba masa ya ce maka la yuridu illa salatar jama'a ba saboda inda ya masallaci wa alwala ya to abin da ake tunani ya zo ne sai ya larci jam'i Ya ce saboda haka aka ambaci wannan to an ambaci gida da abin nan saboda galibi ba a nan aka fi samun jam'i ba a ce a masallaci na jin a cikin abuwab din da imam bukhari ya kawo shi ana ina jin wani wani zai iya gaya mana shi kuma ya kawo shi babu salati fil suqi ne eh yawa shine babin mu cewa sallah ya yake ya yake ba sunan babin na imam bukhari wanda wannan hadisi yake a'a ba shi ba banda wanda na faɗa akwai abin da ban faɗa ba kuma shi ne babin babin mu daga baya na tuna fi masjid so eh, yawa sallah a masallacin kasuwa a ƙarƙashin wannan babin imam bukhari ya kawo wannan sallah a masallacin kasuwa dan me idan ya nuna cewa wanda ya nuna cewa kasuwa ma ana sallah a cikin kasuwanni ana sallah shine ibnu battal abu hassan ibn battal a cikin sharhin da yau bukhari mujalladi na biyu shafi 124 yake cewa wannan hadisin yana ƙara tabbatar da cewa annal aswaq mawazi'ul lissalawat cewa guraren wato kasuwanci ko kasuwanni wuraren sallah ne yace koda kuwa da akwai hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama anna sa'ilan sa'alahu an sharri al-biqa' wani mai tambaya ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama game da mafi sharrin wurare falam yakun indahu ilmun annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ansar da zai bashi ba a lokacin hatta ja'ahu jibril sai da jibril ya zo ya ce da shi sharrul biqa'i al-aswaq wa khairuha al-masajid mafi sharrin wurare kasuwanni mafi alkhairin wurare kuma masallatai wani hadisin da ibnu battal ya kawo imam ahmad ya ruwaito shi da imam tabarani cikin al-mu'jam al-kabir da al-hakim a cikin al-mustadrak sai akwai rauni a cikin sanadin sa amma akwai riwayar da imam muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin sa hadisin abu huraira annabi yake cewa ahabbul biladi ila allah masajiduha wa abghadul biladi ila allah aswaquha mafi alkhairun wurare ko mafi soyuwar eh, garuruwa a gurin Allah mafi soyuwar garuruwa a gurin Allah su ne ah, masallatan sannan mafi ah, abin mafi kin garuruwa kuma shine ah, kasuwanni yana da shawahid wani hadisin daban-daban ana iya duba astamarul mustafa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani dalladi na 1 shafi 497 eh, zuwa 498 da kuma tafrijin musnad na sheikh shu'aib al-arnaud mujalladi na 27 shafi na 308 har zuwa 309 to shine al-ajurri yake abin da afwan abul hasan ibn al-battal ibn battal yake cewa wannan hadisin da ya kawo sharru biqai aswaquha wa qirwa masajiduha rawahu al-ajurri fi kutubihi ajurri ya rawaito shi a cikin littafansa mun ce yana cikin musnad imam ahmad da al-mu'jam kabir na tabarani da mustadrak na hakim to shine yace wa khashiya al-bukhari imam al-bukhari ya ji tsoron an ya tawahama man ra'a zalika al-hadith kada wani ya ga wancan hadisi da annabi ya danganta sa kasuwanni da sifar mafi sharrin wurare kada wani ya ga wannan hadisin ya zaci cewa annahu la tajuzu salatu fil aswaqi sallah ba ta halatta a kasuwanni ya kafa hujja da irin wannan hadisi ya ce ai ka al'aswaku sharrul biqa'i wal masajidu khairul biqa'i kasuwanni su ne mafi sharrin wurare masallatai kuma mafi alkhairun wurare ya fitar da fatawa cewa to Falata ta juza an tu'mala fi as fi sharrin biqa'i Falata ta juza an tu'mala as-salatu fi sharril biqa'i ce ya yayi bada fatawar cewa abin da ka salla a kasuwanni ya ce saboda kasuwanni shi ne mafi sharrin wurare to don haka sai wannan hadisi ya zo yake nuna cewa ana sallah a kasuwa ana sallah a kasuwa ce salatu hufi wa salatu hufi suqihi da sallarsa a kasuwarsa kaga wanda ya nuna halacci kuma wanda ya yi sallah a kasuwa shi kaɗai? yana da lada daya daga cikin yana da daraja daya daga cikin daraja 25 ka salatil munfarid fi baitihi kamar wanda shi kadai yayi sallah a gidansa ibnu battal ya ci gaba da cewa imam al-bukhari yayi hujja da wannan cewa in ya zanto an halatta wa mutane a ɗaiɗaikunsu su yi sallah a kasuwanni kana aula an yi ta fihi masjidun jama'a kaga kenan ya halatta min babu aula a ce a yi masallatai ya ma a kasuwanni inda har shi kaɗai in yi sallah ta yi to me zai hana a yi ma sallar jam'i a nan lifadlil jama'a saboda falalar sallar jam'i kamar yadda ya halatta kama tattakhadul masajid fil buyut inda al'azari kamar yadda ake yin masallatai a cikin gidaje yayin da ya zanto akwai uzurruka saboda falalar jam'i a wannan shine da ibn battal yake faɗa dangane da ambatan kasuwa ko kuma imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin sallah a kasuwa dan ya kawar da abinda zai wani zai iya amfani da shi na shubha ya haramta sallah a kasuwa sai dai alqazi iyab a cikin ikmal al-mu'lim jalladi na biyu shafi na 618 yana cewa wasu daga cikin malamansu yana nufin malamansa na malikiya sun ce wannan hadisi yana nuna cewa laukanat jama'atun fi suƙi la kanat kalfaz da fi gairu suƙi sallar jami'i a kasuwa dai daidai take da sallar mutum shi ɗaya ba a kasuwa ba wasu suka ce su haka suka fahimci hadisi jami'i na kasuwa daidai yake da sallar mutum shi kaɗai a gidansa sai ya zanto ambatan kasuwa a nan akwai ƙarin fa'ida akan ambatan gida da waka ce sallar shi a gida ba a faɗi kasuwar ba to watakila ba za a fahimci ana nufin a kasuwa in ka ce a gida damu ana tsammanin shi kaɗai zai yi ka ce a gida sallarsa a gida amma ka ce a kasuwa akwai wani ya zanto ba shi kaɗai ya yi ba amma dai kuma dai a kasuwa ya yi ta ko da cikin jam'i suka yi a kasuwa aka yi to wannan shine yasa aka ambaci kasuwa dan a jawo sallar jam'in kasuwa ta shiga cikin da sallolin da aka fifita a babin da aka fi su a daraja alqazi iyab yake cewa zai yiwu zai yiwu ya inganta cewa sallar a kasuwa akhfadu manzila darajar ta bata kai sallar da ba a kasuwa take ba shi kuma hujjasa saboda hadisai wasu hadisai sun nuna cewa kasuwa wurare ne na shaidanu wato guri ne na wato kara kai na shaidanu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasa yin sallah a wani kwazazzabo saboda shaidanin da suke gurin saboda akwai hadisi yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wani kwazazzabo yayi da dumi ya ce wa bilal idan lokacin sallah asbahi yayi ka tashe mu ya kula kamar bilal bai niyyar bacci ba shi to ka tashe mu in lokacin asuba yayi yi kwanta ya bacci bilal shi ma sai bacci ya dauke shi sauraka ba su farka ba sai da rana ta fara hantsin rana ya fara dukansu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wuri shedan ya halarce shi don haka sai ya kara ga wasannan suka sallar suka sallar asuba annabi ya kira da ya sallah a wannan gurin yace inna hadha mawdi'an hadarahu hadarahu shaytan wuri ne nan da shedan ya zo saboda ka suka matsa gura to shine alqazi iya yake to wannan zai iya ba mu cewa kinan a sallah a cikin kasuwanni tunda wurare ne na karakai na shedanu matsayinta zai zama kasa kasa kasa bai dai ce jam'i bai kai daidai yake amma da yace wato jam'in da ba a kasuwa aka yi shi ba ba zai kai wato ya fi jam'in da aka yi shi cikin kasuwa to malamai haka suke ta ɓaro magana suna mai da kai baya <laughs> to da ya saki jiki kullum ce yake a zare da azar wani ma har magarin abu kuma a ce yana sallah a wurin shaidanu za ka sallar da ba ta samun lada da yawa al'imam ibn rajab alhambali yana ishara cewa lafazin babin wannan lafazin da ya zo cikin wani hadisin gamamme ne da ya ce salatu fi baitihi da salatu fi suki ya ce lafazi ne ya game sallarsa shi kadai ko cikin jami'i lafazin zahirin lafazin don ka karanta lafazin da ya ce salatul jami'i ko abu ta zilu ala salati salati fi baitihi wa salatihi fi suqihi sallar jam'i ta dira sallarsa a gidansa da sallarsa a kasuwarsa to sallarsa a gidansa tana iya zama jam'i ne ya jam'i da matarsa ko da 'ya'yansa kaga duk dai sallarsa a gidansa ne sallarsa a kasuwarsa tana iya zama shi kaɗai ne tana yawa zama jam'i ne ya ce sauraka lafazin muka kalli lafazin bai ce sallarsa a gidansa shi kaɗai ba ko sallarsa a kasuwarsa shi kaɗai ba tunda abin ai ya faɗi falalar masallaci ne da falalar tafiya da falalar zama da falalar waye an gane sai ya ce walhadithu nassun ala anna salata fil masjidi tazidu ala salati al mar'i fi baytihi wa fi suqihi 25 daraja wa huwa a'am min an takuna salatuhu fi baytihi wa fi suqihi fi jama'atin aw munfarida wa shine bayanin da ne ga lafazin da gaban ne ne yace wa yadullu ala zalika abinda zai kara tabbatar da haka annahu zakara sabab al mudha'afa nabi ya faɗi me yasa za a ninninka sallar sa a cikin jam'i yace huwa fadlu mashihi ila al-masjid ala bahara yin alwala ya kama hanyar zuwa masallaci wa fadlu intizarihi lis-salati hatta tuqam ya zauna yana ta jira har lokacin da liman zai fito a tada sallah wa fadlu qu'udihi fil masjid hatta yuhdith da falalan zama bayan an gama sallah bai fita ba har sai da kari ya same shi alwala sawarwale sannan ya fita cewa hadha kulluhu la yujadu shay'un minhu fi salati fi baiti wa fi suqi ce to wannan ba za a same shi ba a sallarsa a gidansa ko a abin nan to sannan sai ya dawo ya sake yin newton shi ibnu rajab sai ya dawo yake cewa to amma dai abinda ake nufi a nan salatuhu fi suqihi fi ghairil masjidi sallarsa a kasuwa ba a masallaci ba tunda a masallaci a kasuwa akwai masallaci. akwai kuma musallayat ko akwai musalla akwai kuma masajid ya ce to hadisin yana nuna inda aka yi sallar ba a masallaci ba saboda in a kasuwa mutum ya alwala ya tafi masallaci kaga shi ma duka waɗannan abubuwan da aka ambata zai riske su zai riski tafiya zai riski zama a masallaci yana jiran sallah zai riski zama a masallaci ma bayan in sallama sabanin idan a kofar shagon sai ko kuma a wata ishin fada da suke a nan gaban gaban abin nan su yi sallar su to duk wannan su ne aka tafi aka bari su wannan an tafi an basu shi ne yake cewa lakin al murad wallahu alam abinda dai ake nufi wallahu alam salatuhu fi suqihi fi ghairi masjid sallata a kasuwa amma ba a masallaci ba fa innahu law salla fi suqihi fi masjid yace saboda da zai yi salla a masallaci a kasuwarsa la kana qad hasala lahu fadlu al mashi ila al zai samu falalar tafiya masallaci wa intizar as salati fihi zai samu falalar jiran sallah a masallaci wal julusi ba da salati zai samu falalin zama a cikin masallaci bayan an gama salla wa in kana al masjid a'zam yamtazu bi kasrati al ilayhi sai dai babban masallaci na gari ko na unguwa wannan shi zai zama yayi fice tun da sai kayi tattaki ba kamar na cikin kasuwa ba da zaka dan matsa kadan ka ganshi wannan sai kayi tafiya sannan sai ka same shi saboda haka ya a fi bihi al-fadl aidan inda jumhurul ulama khilafan li malik sabanin malik masallaci babba ladan yakan fifita babban masallaci akan karamin masallaci irin na kasuwa ko dan karamin masallaci irin Allah gana ka din nan to ne ran babban masallaci ne irin wannan to kaga ladan da zai ninnin ku anan ya fi akan ɗan ƙaramin masallaci kamar yadda ya zo a hadisin da makaranta ɗazu hadisin ubayi ibn ka'ab ke cewa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatahu ma'ar ne azka min salatihi ma'ar rajul wa ma ka fa huwa a ila Allah sallar mutum da ɗan uwansa mutum ta fi sallar shi kaɗai, sallar ta tare da mutum biyu ta fi sallar tare da mutum ɗaya. yace duk sanda kuma aka ƙara yawa to wannan kuma ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wataala saboda ka yawan masallata ladan kuma zai ƙara hauhawa ladan zai ƙara hauhawa akan wannan kashi abin nan daraja 25 da aka ambata wannan shine matakin farko da sallar jam'i take fifitar sallar mutum ɗaya da shi darajar nan 25 matakin farko ne ba wai kowace sallar jam'i tana tsaya a daraja 25 ba mutum biyu in jam'i ne to darajar da za su fara fara wato karɓa kenan to daga nan kuma suna ƙara yawa kuma fifikon na ƙaruwa gwargwadon ƙaruwar yawansu saura ka kaga masallacin da yake sahu ɗaya ba daidai yake ke sahu biyu ko sahu ko sahu ko abin da yawa shine wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah wani hadisi imam ahmad da abu dawud da nasa'i da ibn khuzaima da ibn hibban da al-hakim duk sun fitar da shi hadisi ne wanda yake isnadin sa hasan ali ibn al-madini ma yana cewa ma urahu illa sahihan na fi tsammanin hadisi ne ma sahihi ba hasan kawai ba ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujalladi na na biyu shafi na 135 yake cewa fadarsa fi baitihi wa fi suqihi fadarsa a gidansa da kasuwarsa yace abinda wanda yake hukuntawa anna salata fil masjid jama'atan tazilu ala salati fil baiti wa fi suqi jama'atan magana da muka yi ta dazu shi ma yake cewa muqtadansa duk da cewa nan yana yanko maganar ibnu daqiq al-ibni ibnu daqiq al-ibni shi ma yayi ishara a cikin ihkamul ahkam sharh umdatul ahkam ah ya yi ishara zuwa ga wannan cewa muktazan hadisin abinda hadisin yake nuna a zahiri sallarsa a gida shi kadai ko jami'i sallarsa a kasuwa shi kadai ko jami'i ba wai sallarsa a gida shi kadai ba sallarsa a kasuwa shi kadai yace wannan shine muktadan hadisin da ibnu da tutali shi ma abinda ya faɗa kenan sai kuma ya dawo ya ce wallazi yazharu anna al-murad bi muqabil al-jama'ati fi al-masjid as-salatu fi ghayrihi munfaridan yace abinda yake zahiri a nan ana nufin sallarsa a jam'i a masallaci a jam'i muƙabilinta abinda yake muƙabala da wannan shi ne sallarsa a wani wajen masallaci shi kadai ko a gidansa ko a kasuwarsa sai dai lakin kharaja makharajal ghalibi a nan kharaja makharajal ghalib fi anna man lam yahdhur al jama'a fi masjid sallamu faridan wanda duk bai samu sallar wato jam'i a masallaci ba to zai sallarsa shi kadai wanda shine galibi yace wa bihadha yartafi al-ishkal amma istashkala taswiyat as-salati istashkala taswiyat as-salati fi al-bayt ta fi as-suq yace to wannan shi zai dauke iskalin da wani yake ya samu na cewa ya aka daidaita sallah a gida da sallah a kasuwa ya aka yi suka zama daya a lahi daya ce abin da ake so a yi ishara gare shi cewa wanda bai samu halartar kasuwa ba galibi zai yi bai samu halartar masallaci ba galibi zai sallah shi kare wannan shine dalilin kawo masallaci da kasuwa a gurin afwan kawo gida da kasuwa to shi ne ibn hajar yake wato ƙarin bayani akan maganar ibn da al yake cewa ɗaukan hadisin a zahirinsa baya nuna daidaito tsakanin sallarsa a gida da sallarsa a kasuwa إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد ألا يكون أحدهما أفضل من الآخر ba dole ne. don an ce sallar mutum a masallaci tana da falala wato tana da fifikon falala ko fifikon daraja ashirin da biyar a kan sallarsa a masallaci abinan a kan sallarsa a gida ko a kasuwa ba dole ba ne ya zanto sallarsa a kasuwa da sallarsa a gida duk ɗaya fi ɗaya ba an gane ku don an fifita sallarsa a nan akan sallarsa a gida ko sallarsa a kasuwa ba shi yake nuna kuma sallarsa a gida da ta kasuwa duk ɗaya suke ba wa kaza la yalzamu minhu an kauna salati eh, jama'atan fil bayti aw fi suq la fadla fihi sannan hadisin kuma yace ba dole bane kuma ya nuna cewa sallah a gida jam'i ko sallah a masallaci jam'i eh, a kasuwa jam'i ba wata ba ta da farala hadisin bai nuna haka ba منفردا بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد أبن ليه حديث يكي ظاهر يكي نونا وا شين سلا ونن ربن ياور أنا سامن تني أسلا جنئي أما سلاتي كما لأن دام زوم قبل يعني سيتي والصلاة في البيت مطلقا يكي نفي لإطلاقي أنا yana nufin fi jama'a a wurin firat sallah ya ce a zahiri sallah a gida mutlaqan sawa'un shi kadai ne ko a jam'i ne yace aula min hafi suki wala inji ibnu hajar kaga ya dawo da maganar can lima warada min kaun al-aswaq mawdi' ash saboda abin da zo wanda maganar maganar qadi yace yake sake baibaita ta yace saboda abin da ya zo cewa kasuwanni wuri ne na kara kai na shaidanu والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من انفراد أما ضد هكا ين صلى أتشكين جنئي أجدا هو أكاسوا yin sallah صلى shi كده an gane ko in a gidan ne su yi jam'i yafi su yi shi shi kadai haka nan aka kasuwa ne su yi jam'i yafi akan yayi su shi kadai kaga sallar mutum a gida kenan shi kadai tafi sallar mutum a kasuwa shi kadai Ah, wasu daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai an rawaito sun ninnin ga wannan ladan daga 25 zuwa 25 cewa ya taƙaita ni ala tajmi'i fil masjid al'am cewa ana samun sani idan aka yi wato aka yi jam'i a babban masallaci duk da cewa sun yarda akwai farara ga wanda suka yi a wasu wuraren da ba babban masallaci ba a sa'id ibn mansur ya rawaito bi isnadin hasan an aus ibn mu'afiri daga wani ana ce da shi aus al-mu'afiri shi wannan aus al-mu'afiri ya ga wa abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa da shi ara aita man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma sallati baiti mai ka gani ga mutumin da zai yi alwala ya kyautata alwala sannan ya sallata a gida sai ce hasanun jamil ya yi kyau <coughs> sai ce da shi fa in salla fi masjid ashiratihi in kuma ya salla a masallacin wato irin masallacin family masallacin gida masallacin abin mai za a ce masallacin dangi daya wato shine family sai ce 15 salata za a ya masa sau 15 sai ce fa in masha'ira ila masjidin jama'atin fa sallafi to in ya tafi sai masallacin jama'a ko na kowa da kowa sai ce da shi 25 to kaga ya rage ma wanda ya salla a masallacin ina Allah gana kadin wannan eh, fatawar Abdullahi ibn Amr ibn al kamar yadda wannan ya ya rawaito Sa'id ibn Mansur hakanan a humaid eh, da ibn zanjuya ibn zanjuya a cikin kitabun targib ya ruwaito kwatankwacin wannan daga wasila ibn al-asqa wanda shi ma sahabi ne yake cewa wa khassa al-khamsa wa 20 masjid al-qaba'id masjid al-qaba'id shine kamar masallacin kowa da kowa wa salatu fi al-masjid alladhi yujma'u fihi yace wanda kuma ya sallah a masallacin da ake juma'a ya ce yana da hamsu mi'a to sai dai sanadin wannan yana da rauni sanadin bai inganta ba zuwa ga wasila ibn aska hadisin ya ce ta zidu ala salatihi fi baitihi wa salati fi suqihi 25 daraja tazidu tazidu tana karuwa tana fifita da daraja 25 imam bukhari da imam muslim da wasu daga cikin malaman hadisi sun roito daga hadisin abdullahi dan umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati tafdhulu tafdhulu salatul fard bi 27 rajul akwai riwaya daga abdullahi dan umar da aka samu wanda tace da daraja 70 abin daraja 27 maimakon 25 sai ta ce 27 to shi ne imamu tirmidhi bayan ya fitar da hadisin abdullahi dan umar hadisin abdullahi dan umar yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin tirmidhi nasa'i ibnu majah muwatta musnad imam ahmad sunan darimi da surwaito wannan hadisi na abdullahi dan umar da wannan lafazin 27 daraja tana fifita ta da lada 27 sai imam tirmidhi ya ce wa ammatu marrawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma qalu 25 mafiya yawan waɗanda suka rawaci wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka ce daraja 25 illa ibn umar sai dai abdullahi dan umar shi kadai fa innahu qala bi 27 shi ya ce daraja 27 ibn hajar al-asqalani yayi ta'aliki akan magana tirmidhi kamar da yake cikin fatul bali na 232 yake cewa lam yukhtalafa alayhi ba ai sabani akan wannan wato ba ta sabani cikin wannan riwaya daga Abdullahi dan Umar ba game da cewa 27 yake ruwaitowa sai isnadin da Abdurrazzaq ya ruwaito daga Abdullahi al-Umari Abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar al-Umari daga Nafi sai ya zo da cewa 25 kamar sauran riwaya amma duka wanda suka ruwaito hadisin daga abdullahi dan umar suna cewa abdullahi dan umar ya ruwaito daraja 27 ne ba 25 ba sai ruwayar al'umari al'umari kuma mai rauni ne al'umari da'if ne sai da ya zo a cikin mustakhraj na abi awana ta hanyar abu usama daga ubaidillahi ibn umar su biyu ne in gida daya akwai abdullahi ibn umar al'umari akwai ubaidillahi ibn umar al'umari shi abdullahi al-mukabbar shine wanda ba ta sigiri a sunansa Shi ne mai raunin lahi shi kuma almusaddar ɗin. din shi kuma shi ne tikaɗin, shi ne amintaccen shi babban shi ne babban kwabo shi kuma wannan karamin shi kuma shi ne dan karamin su babban su to shi karamin shi ma aka ce an ruwaito daga karamin daga nafi ya ce 50 da daraja kamar wayar abin nan to shi ne malamai suka ce wannan shi ya zace kuma ta saba wa ruwayar huffaz manyan malamai da suka ji daga hadisin daga ubaidillahi al'umari sun ji shi ne bi Saura ka shi ma wanda ya ruwaito ya jingina wa ruwayar ubaidillah cewa abin na 25 shi ma ya saba wa sauran marwaita daga cikin manyan almajiran ubaidillah akwai ruwayar da ta zo a cikin sayo muslim daga bahaf ibn usman daga nafi daga abdullahi dan umar ya ce bid'un wa ishirin, ko bid'in wa ishirin bi bid'in wa ishirin ishirin da yan kai to kaga wannan bata saba wa sauran ba yan kai zai iya zama bakwai din zai iya zama bakwai din to amma wanda ba abdullahi dan umar ba cikin sahabbai kamar abu sa'id al-khudri kamar abu huraira kamar da yake cikin wannan babi kamar abdullahi dan ah, abu ah, abdullahi dan mas'ud a ruwayar da ahmad da ibn kuzaima suka fitar da ubay ibn ka'ab kamar yadda yake cikin sunan ibn majah da hakim da kuma aisha da anas kamar yadda yake cikin musnad as-sarraj dukkaninsu abinda ya inganta suna cewa 25 hakanan ya zo ta hanyoyi masu rauni daga mu'az ibn jabal da suhaib da abdullahi ibn zaid da zaid ibn thabit dukkaninsu imamu tabarani ya ruwaito su ma suna cewa da biyar sauraka duka sun haɗu ala 25 cewa daraja 25 banda ruwayar ubai ta zo arba'in ko hamsin da shakka eh, da kuma ruwayar abu huraira inda ahmad a cike ce 27 amma a sanadin wannan ruwayar akwai rauni domin akwai al-sharik ibn abdullahi al-qadi wanda yana da rauni akwai ruwaya ta abu awana ita kuma ta zo da bid'an wa 20 kaga wannan bata saba wa abin nan 50 wa 20 saboda bid'an wa 20 shi ma zai iya zama 50 wa 20 tana ce 20 da yan kai 20 da yan kai zai zama da biyar a <coughs> saboda haka dukkan ruwayoyi in ka tattara suna komawa ne zuwa ga 20 da biyar to ya za mu haɗa tsakanin ruwayar 25 da ruwayar 27 idan abdullahi dan umar ya ce 27 shi abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sauran kuma duka suka ce 25 to malamai sun yi kokarin su hada tsakanin waɗannan ruwayoyi wanda lokaci yayi dole mu tsaya anan karatu na gaba insha Allah za mu yi bayani abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada sai Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh